Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 21 ga watan Mayun shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su gasar filo da kanun labarai. To Murtala shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da dala miliyan 375 a matsayin karin tallafi ga kasar Ukraine. Jiya Lahadi dakarun sa kai na Sudan RSF sun yi alkawarin bin sabuwar jini tsagaita wuta ta ingarjaren lokaci da sojojin Sudan. Haka kuma za a ji cewa Iran ta faɗi jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro a kalla shida a kusa da kan iyakarta da Pakistan. To a cikin shirin namu bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sun kafa dokar hana fita a karamar hukumar mulkin Takum sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin wasu kabilu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla hudu tare da jikkata wasu da dama. Bangaren mu na 'yan sanda mun samu tabbacin rasuwan rayuka hudu wadda guda biyu daga cikinsu an tabbatar su hausawa ne guda biyu kuma ana bincike ka san ko su wane ne. A ci gaba da rahotannin da muke kawo muku dangane da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya yau za mu karkata ne kan sha'anin yaƙi da tsaro na gwamnatin shugaba yaƙi da wato ƙalubalen tsaro na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu Hashim zai gabatar ya kuma shirya zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi kwamitin binciken Rasha ya sanar a gaban alkali da mai shigar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Belova a watan Maris kan batun ta sakiyar ƙananan yara 'yan Ukraine zuwa Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da dala miliyan 375 a matsayin ƙarin tallafi ga Ukraine. Wani kunshi da ya da ƙarin bindigogi da makamai da kuma motocin silki don ƙarfafa dama a fagen fama a Ukraine a cewar shi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bar taron manyan ƙasashen duniya na G7 a Japan tare da tabbatar da cewa ƙawayen Kib za su gana kan yakin. jiya lahadi dakarun sa kai na sudan rsf sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin sudan muna tabbatar da cikakken mu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa a kayan agaji da buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'ummarmu raɗaɗin da suke ciki in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar ta ci gaba da cewa a yau mun ƙara dagewa da azama don murƙushe wannan muguwar ɗabi'a da ke tafiyar da al'ummarmu bisa zalunci a cewar sanarwar sojojin da ƙungiyar rsf sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta na mako guda a ranar asabar bayan tattauna a birnin jidda na ƙasar saudiya da aka faɗin na shirin fara aiki da yammacin yau litinin tare da tsarin sa ido irin na ƙasashen waje. Iran ta faɗi jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro a ƙalla shida a kusa da ɗan kan iyakar Pakistan, inda suka yi ikirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran. Mummunan lamarin ya faru ne a yankin Saravan da ke lardin Sista Balochistan mai tazarar kilomita 360 kudu maso gabashin Teheran babban birnin ƙasar. in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran a wata sanarwa da ya fitar ta shafin yanar gizon gwamnatin kasar. Nasir Kanani ya ce Iran ta ya Allah wadai da wannan aika-aika kuma tana sa ran gwamnatin Pakistan za ta murƙushe ƙungiyoyin 'yan ta'adda da wurwuri tare da ƙoƙarin inganta tsaron kan iyakokin ƙasashen biyu sai dai bai yi ƙarin haske ba. To an jima kaɗan sarfilo zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. wani rikicin kabilanci ya barke tsakanin hausawa da kutub a karamar hukumar mulkin takum ta jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da raunata mutane da dama tuni kuma da gwamnatin jihar ta taraba ta ayyana dokar hana fita a yankin da lamarin ya auku kamar yadda wakilin musa Lado ya aiko mana da rahoto An saka dokar ta bacin ne dai sakamakon rikicin kabilanci da ya barke tsakanin kabilu mazauna yankin karamar hukumar ta kuma jihar Taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla hudu da kuma jikkata wasu da dama kamar dai yadda wani wanda lamarin ya faru a idonsa ya shaida min ta wayar talaho tare da alkawarin ba za a ambaci sunansa ba. Wato sun tafi sauko rani ne a nan gidan Nepa House da yake gaban bariki ba eh, soja na tako da suka je daukowa keke na fe ba sun kama wasaniyar sun sa a keke na hanya sai wasu suka fito wuri suka bi su da wuta to mai keken shi ne tira kasu yanzu haka ma mun yi zana idan wasu. baya ga waɗancan ah, masu cinikayyar shanu da suka kashe mutane biyu a ciki ɗaya tsira kamar eh. nawa kuma suka sake kashewa ko dai ba a samu kisa ba tukun bayan wancan. akwai kese-kese na nan da yawa akwai wanda aka zo aka sake bani report na baki magabatan a gurin ya yi alwala angon daka tsalle zai mai da bula yanzu haka an harbe shi ya mutu shi ma. Shamsuddin Ilyasu Iliyasu wadda ke zama ɗa ga marigayi Alhaji Iliyasu Takun wadda kuwa aka harbe shi da bindiga har lahira sakamakon wannan rikicin wadda ne masu tambaya yaya suka ji sakamakon wannan rashi na mahaifi da suka tsinci kansu a ciki sakamakon wannan rikicin kabilanci a garamar hukumar Takun. Gaskiya zaka ma sun kwana bakin cikin zaka gida wallahi tallahi yanzu zaka gaba ɗaya kowa bar gidan iyayen yanzu misali jami'an tsaro sun kawo muku ɗauki kuwa daga akwai wani al'amari kawo amma sun fita fitan su yana ya faru bayan sun zo suka suka tafi sai kuma suka sake dawa su maharan ko dai eh maharan suka dawo ko bayan jami'an tsaro sun zo sun tafi eh. to yanzu wani hali kuke ciki a wannan yanki eh, to gaskiya yanzu halin gaske koya bar gidan shi yanzu kuma ba san me da faru cikin dare ba yanzu wani kira kuke da shi ga mahukunta to eh, yanzu ka ma neman taimakon gwamnati ta zo sa mana hannu kowa ya samu kuma gidan shi lafiya to ko rundunar yan sandan jihar Taraban tana da sanan yawan rayukan da suka salwanta sakamakon wannan rikicin tambayar kenan da ne wa SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban wanda ya ce a yanzu dai a bangaren mu na 'yan sanda mun samu tabbacin rasuwan rayuka hudu wadda guda biyu daga cikin su an tabbatar su Hausawa ne guda biyu kuma ana bincike ka san ko su wane ne ne wani kira kake da shi ga al'umman takun eh Abun da muke kira kai shine na farko al'umma su kwanta da hankalin su abu na biyu jama'a su daina daukar doka a hannun su ba komai bane in ya faru ba mai da martani a bari hukuma ta yadda tabbatar da abun da ya faru don hukunta duk wanda ke da hannu a ciki yankin usa da takum dai yanki ne da aka dade ana uwa da makarbiya tsakanin rikicin kabilanci da kuma manoma da na makiyaya inda mai sauraro ba zai mance ba ko da a kwanakin baya ma rikicin manoma da makiyaya ya barke a yankin karamar hukumar usa lamarin da ya janyo shugaban karamar hukumar na riko ajiye mukaminsa sai kuma gashi lamarin ya yi malale ya shigo yankin takum inda ko aka yi asarar rayuka akalla hudu tare da dukiyoyi da dama lado salisu garba muryar amurka daga Jalingo a Najeriya. To gaida Lado Salisu Garba. Sashen Hausa ne na murar Amurka kuke tare da shi kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili ya dawo da karashin labaran duniya. Jami'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta Firaministan Girka Kyriakos Misotakis ta samu barin jaya a zaben kasar amma ba tare da samun isassun kujerun 'yan majalisar dokoki ba a jiya Lahadi don samun kafa gwamnati kai tsaye. Firaministan ya nuna cewa zai nemi zaɓe karo na biyu a wani yunkuri na tabbatar da nasararsa ba tare da buƙatar abokin ƙawance ba. Jam'iyyar New Democracy ta Mitsotakis tana gaban babbar abokiyar hamayyarta jam'iyyar Syriza mai ra'ayin rikau da maki ashirin. da kusan kammala sakamakon zaben da yammacin jiya lahadi sai dai a tsarin zaben da ake a halin yanzu na yawan ƙuri'u kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da ya samu har yanzu bai kai ga samun rinjayen kujeru 300 na majalisar dokokin ƙasar ba daga ƙarshe jiya lahadi sashen kula da lafiya na lardin goteng na afirka ta kudu ya ba da sanarwar ɓullar cutar kwalara ga har mutum goma sha tara a hamans karal ciki har da mutuwar mutane goma Afirka ta kudu ta ba da rahoton mutuwa daga kwalara ta farko a watan Fabrairu bayan da kwayar cutar ta isa daga kasar Malawi. Ba a dai san adadin cutar kwalara da aka samu a kasar ba har zuwa jiya Lahadin, amma lardin kotan da ke da mafi yawan jama'a inda biranen Johannesburg da Pretoria suke ya fama da cutar. Kwalara na iya haifar da matsananciyar gudawa da amai da rashin kuzari, kuma gurɓataccen abinci ko ruwan sha ne ke yaɗa ta. idan mai ɗauke da cutar bai samu kulawa ba cikin sa'o'i ka iya zama ajali an samu ɓullan cutar ta ƙarshe a afirka ta kudu a shekarar 2008 da 2009 inda aka samu rahoton kamuwar kimanin mutum dubu biyu bayan barkewar cutar a makwabciyar ta zimbabwe lamarin da ya haifar da wato yawaitar kamuwar cutar da kasashen waje da kuma yaɗa cutar a cikin gida. A gaida Sarfilu Hashim Gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da rahotannin da muke kawo muku dangane da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau za mu karkata ne kan abin da masu fashin baki ke cewa dangane da nasarori ko akasin haka. na gwamnatin shugaba muhammadu buhari mai ban kwana a bangaren tsaro ga hassan maina kaina da rahoto na musamman as an administration we have demonstrated commitment to increase the strength of the armed forces shugaban najeriya muhammadu buhari kenan ke karin bayani idan ganye da irin matakai daban-daban da yake ɗauka na ƙara ƙarfin rundunar sojojin Najeriya ciki har da ɗiban sabbin kuratan sojoji sama da dubu sittin cikin wa'adin zango biyu da yi kan mulki. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi ta bayanai kan hoɓɓasa da ya yi wurin tabbatar da samar da tsaro a Najeriya. Kuma dama tun can batun tsaron nan shine babban abin da ya kamfe da shi tun ma kafin zaben zango na farko a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. To shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Malam Hassan duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan akwai abubuwa da yawa da basu bayyano kansu ba kamar ta'addanci da hare-hare ake kai wa mutane a gonaki ake kai wa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da ya zo mulki abin da ya fi addaba mutane shine ta'addancin Boko Haram. Ya fara samun nasara an samu kuma an ga maslaha a wurare daban amma abubuwa gaskiyan abin shine ne yakin nan da Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan suna ta'addanci suna tada wa mutane hankali ko da yake ya dan ragu ga a yadda muke jin su a labarai amma dai har yanzu ba dakile su ba. To sai dai kuma Farfesa Khalifa Dikwa da ke zama Shatima Ilmuye na Borno da Dikwa na ganin kasashen waje ne fa ke yakar Najeriya. domin boko haram a yanzu sam babu ita najeriya tana fada da kasashe ne musamman ma kasa guda ɗayan da kowa ya santa tana gani in najeriya ta zauna lafiya to ita duniya ta tashi mata yanzu shugabancin kasa wanda zai zo in hankalinsu bai doka ba suna iya ce ta'addanci sunan sunan boko haram amma boko haram ainihin an kashe ta ta kare tuntune babu ita saboda haka kasuwanci ne ake gani ainihin sa boko haram da akida ta addini ne don sirri ya fita ba abin da ya hada da addini. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda yake kallon sha'anin tsaron. Za ka sai a kalli shi Janar Buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kaiwa kanka an sa akan wannan sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro. To idan ku ga abin bai inganta a tsaro ba to kwata-kwata gaba ɗaya duk abin da ya na mulkinsa ya faɗa warwas. To kowane hasashe ƙwararru ke yi dangane da yadda makomar tsaron za ta kasance a hannun gwamnatin shugaba Bola Tinubu ga tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya. Sunana Minjo Muhammad Lawal Yakubu retired. Wato hasashen da ake insha Allahu za a ba mara kunya. Ita gwamnati wato ko da gida ɗaya kuka taso ba maganin fati ɗaya ba ko jam'iyya ɗaya da za a ce kun taso gida ɗaya wa da ƙani ne wannan wa ya zo gwamnatin sai ya wuce ta kani ta zo za ta iya zama daban da ta wani saboda abu ne wanda yake fitowa daga ainihin wato zuciyar shi shugaba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ta gaida Hassan mai na kaina, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku shirye-shirye da rahotanni na musamman iri-iri akan shagulgular ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki? Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwar waɗanne irin matsaloli ne buhari zai barwa tinubu yaya kuma tinubu zai tunkare su duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka kada ku yarda a baku labari sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato wato ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ke zargin an zalunce su. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki waɗanda suka yi ritaya. Har ma da rikicin gadon marayu. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe a zargin batun cin zarafi da tsafin ma'aikatan cibiyar gyara ɗabi'a ta nakasassu a birnin Abuja suka yi. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki da Hashim Gumel. Masu raro bayan zargin rashin samun allowance ɗinsu na tsawon watanni da tsafin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu da ke birnin Abuja suka yi. sun taɓo batun gallaza da cin zarafin mata da ke faruwa a cibiyar. Ɗaya abin da muke eh, gani a santa shine muna jin korafi korafi ne cewa ana ma yara fyaɗe ana ma yara fyaɗe a kotu yarinya da ake ce mata momi tana zama a karmajiji lokacin da aka kama ta da mamanta tana karama sosai sai aka zo sai ba da belin mamanta saboda duk mutumin da aka kawo yana ba da beli ne yana karban kuɗi in ya karɓa kuɗi sai ya ba da beli ma relative din mutumin sai ita aka ajiye ta sai aka sa ta a wani primary school ana kiran shi model primary school Buhari under Buhari area council tana zuwa makaranta tana zuwa makaranta sai muka gane cewa shi yana mai yari nan fyaɗe matan shi ma ta taba ba da testimony cewa yana yari nan fyaɗe yana yi masa fyaɗe ne ko yana neman ta a karama ce saboda ita ita bata kai shekara goma sha biyu ba ma to duk duk ko da ita yana neman mutum ne ya amfani da mutum da bai kai shekara goma sha biyu ba da ake kira minor a social welfare da ya zama fyaɗe kenan yawa to ci gaba da bayani so banda wannan kuma akwai wasu mutane da in aka kama su sai a bar su da yunwa gaskiya tsakani da Allah a su da yunwa ba a bude su a sel ɗin suna kashi a sel ɗin suna fitsari a sel ɗin wasu lokacin aka kama sai a caje su a kwace kuɗi a gurin su wani zobe wuka da sauransu da suke yawo da shi sai a zubar amma kuɗin sai a rike in an zo an belin din su ko kuma wata rana sun sun sun fasa burglary sun yi tsalle sun gudu kuɗin su shi principal ya ci kuɗin su kenan da sauransu da abubuwan a bar su da yunwa da sauran wasu suna mutuwa akwai yarinya da ake ce mata blessing ita ma ta mutu a santa ne akwai blessing solomon ma blessing biyu suka mutu a santa mene sanadiyar mutuwarsu muna ganin sanadiyar mutuwarsu da tocho ne da kuma a yunwa abin da yake kashe su kenan a santa ba abinci ne a santa ana kawo abinci wani lokaci durin safinan sai a ce ba an rubuta eh, abin nan kudi sct ba ta sufayan kudi. ba kamar dai yadda aka ji wannan zargi daga mai magana da yawun tsafin ma'aikatan biyar shugaban cibiyar comrade bala musa ya mayar da martani ga abin da ya ce. Yawan makaranta banda akwai abin da suka faɗa sun sun zarge ka da cewa ka tsane su ne saboda suna sun zama maka kamar ka dangaren bakin tulu suna hana ka wasu abubuwa na cin zarafi shi yasa ka baka ba da goyon baya ko in ce baka ba da shaidar a biya su kuɗin su ba. Abin da yake faruwa dukkan su ba wanda ya kama kusa da ni kuma na gaya maka guda biyun nan da suke wannan abin da shi aminu da umaru dukansu kanne na ne kanne kuma na can baya in banda kaddarar wannan abin ko a gida ba su da ya zo ya zauna inda yake zaune saboda haka maganan ni su ci kashin baya ko kuma su zama eh, kanan garin bakin tulu a gare ni wallahi tallahi ba su isa ba dukansu in all ramification kuma abin da nake so ka gane shine ba su ba waɗanda suka fara aikin tare har yanzu suna gidan nan har yanzu suna nan suna aiki a gidan nan to in haka ne man me za ka ce kan zargin da suke cewa ana cin zarafin yara a wannan cibiyar a ƙarƙashin kulawarka. Eh to watakila su suke cin zarafin su shi yasa na ce maka da za ka zo ne ai har yanzu akwai yaran akwai wanda suke nan suna receiving kada ne sai ka tambaye su ake cin zarafin su ko kuma ma'aikatan da su san su suna nan tare suna nan har yau to ga shi yasa na ce maka da zuwa za ka yi ka samu complete information ai ma ai bala ai da kai nake magana kai tsaye akwai don a fito da abubuwan da duka suka faɗa kan mai da amsa sun ce akwai hmm. har ma akalla wasu ma da saboda cin zarafi akwai wanda suka rayu tsarin tsaron su ma ko wanda suka mutu to watakila su suka kashe su hmm? watakila su suka kashe su menene kai mai martanin ka game da su su mutane mutum biyar din akan kai kan sun daina aiki shikenan ba yadda za a yi a samu a biya sauran kuɗin ko a dawo da su shikenan magana ta kare a bangaren ka ni ba na ɗaukar ma'aikata ni na ba da shawara in recommend ne in an ɗauka shi kenan ba ɗauka ba abin da zan yi don ni ba ni da izini in ɗauki mutum aiki saboda ka ba da izini da zan kore shi eh ma'ana eh, akwai wani recommendation shawari da za ka rubuta yanzu misali a ce a dawo a ce a sulhunta ba su haƙoƙinsu akwai abin da za ka yi a kai. Wai za an taɓa biyan mutum haƙƙin abin da bai yi ba? kafin wannan mutanen kafin audito din nan ya zo sun daina zuwa aiki sama da shekara guda ni sai in dauke daure gindin a biya ka abin da ni na sani baka yi ba mambala sun ce a ƙarshe sun ce ka gwanance wajen magana in dai magana za a yi da kai in dai da baki ne ko ma menene ake zargin ka zaka iya kare kanka me zaka ce kan wannan eh, a wajen gaskiya kenan amma ƙarya mutum makarici ne duk yanda aka za a kama shi abin da baya karewa kuma ba a kure shi ita ce gaskiya amma ƙarya ka duk iya magana ka ana iya kama ka domin rufe shirin ta hanya ƙwaƙwara da za ta kai ga samar da maslaha don gaskiya ta yi halinta. Shirin ciki da gaskiya zanta da babban sakataren hukumar ta Abuja, injiniya Shehu Hadi Ahmad, wanda ya ce matakar an gano ma'aikatan na da gaskiya, to za a bi kadinsu bisa matakan ba sani ba sabo. Kan ka'idar aiki na ministan Abuja, Muhammad Musa Bello. Auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Eh ko da ke wannan bayanin da ka zo da shi ko kake dauke da shi abu ne wanda ya shafi akwai wata hukuma da a nan ƙarƙashin gwamnatin birnin tarayya ɗin wato akwai sakatariya da muke kira na social development secretariat wato hukuma da ke kula da abubuwa na tafiyar da mu'amala da jama'a su ke da hurumin wannan abin da ya shafi kulawa da wannan makaranta da kuma meye ne wannan wanda suke da korafin ko sun samu matsala da wannan makarantar ne a hukumar su akwai shimfiɗan yadda za su bi kadun kuma ko kuma abin musu kadun eh, wannan shawara da zan bada shi ne in sun samu matsalan da makarantarsu yana da kyau su kawo koke wa anan hukumar kula da wannan sakatariya na social development secretary a nan headquarter kenan idan su samu yin hakan ne ba a samu dama ba ministan birnin tarayya minista malam muhammadu musa bello mai sauraron eh, abubuwa da suka shafi eh, koke-koke na jama'a ne kuma mai bin kadun hakkin al'umma ne musamman wa'inda allah ya dora masa bin kadun wannan da su mazauna birnin tarayya na abuja da kuma abin da hakkin tafiyar da ofishin minista na birnin tarayya ya dora masa so ina ga su samu su rubuta bayanin da zai iso ga shi eh, minista cewa ga matsalar da suke da shi da inda suke aiki ga kuma yadda aka gudanar da aka ɗauki matakai a kansu minista na tabbata na imani zai ba da wannan din cewa a je a binciki wannan abu a kawo masa cikakken menene yake faruwa a wannan wurin idan ya zo ya tabbata laifi din daga gare su ne in sun yi sa'a laifin bai kai na kora ba zai kalle ta da idon rahama ibada idan kuma abu ne ya tsananta ya kai ga haka wallahi mutum ne wanda zai kira su a gaban su ya faɗa musu hakika bayanin da kuka kawo min ba haka yake ba ga abun da bincike nuna gaskiyar magana saboda haka in ya kai ya tabbatar da wannan matakan da aka dauka a kansu haka yake zai faɗa musu in ya samu saɓanin haka na tabbatar maka zai ba da umarnin aje a sake tsarin da aka ɗauka ko hukuncin da aka ɗauka a kansu zai iya watsi da shi ya ce wannan so ina ba su shawaran su nemi inganta menene ainihin koke-kokensu kai ni in ma suna da wannan su zo zan kokarin in sadar da su da wannan jami'a wata hajiya hadiza kabir ita ce eh, sakatariya mato matsayin kwamishiniya kenan na wannan hukuma na eh, kula da jin daɗin eh, jama'a na ke birnin tarayya zan iya sadar da su su samu ta samu sauraren su da da kunnen eh, rahama kuma za ta bi kado har in abin da bai wuce wannan dinta ba za ta iya kokari ta dau gyara a kayi wato injiniya akwai abin da suka faɗa cewa farmatun da suke ne na abubuwan da ba su dace ba a makarantar ta sa shi shugaban makarantar ya tsane su har ya ɗauki mataki a kansu shin kuna zuba ido ko sosai kan wannan makarantar ai zan iya faɗa maka ba tare da wani kokwanto ba ba wannan makaranta ba duk makaranti da suke karkashin kulawa da shi ma wani sakatariya kenan na eh, kulawa da makaranti a birnin tarayya education secretariat kulawa da duk Eh, harka na ilimi a birnin tarayya da su da haɗin gwiwan wannan sakatariya na social development dole suna sa idanu kan dukkan makaranti duk inda aka samu saɓanin tafiyar da abubuwa yadda ya kamata ana ɗaukan matakai a kai wato da cikin mutane su kwantar da hankalinsu su sake yunkuri kamar yadda suka yi a baya hmm. ah, za a bi kadunsu in sha ma'allahu. da fatan wannan hanya za ta kai ga ɓallewa zuwa garin maslaha. Masu sauraro a nan za mu ja birki ga wannan batu. Da kuma abin da ya biyo baya za mu sake dawowa domin sanar da ku. A biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfilu Hashim guma sai dai kada ka yi nisa lokaci yayi da za ka dawo da labarai amma a takaice. To a takaice jiya Lahadi kwamitin bincike na Rasha ya sanar gaban alkali da mai shigar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Veloba a watan Maris kan batun ta sakiyar ƙananan yara 'yan Ukraine zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar dala miliyan 375 a matsayin ƙarin tallafi ga Ukraine. wani kunshi da ya haɗa da ƙarin bindigogi da makamai da kuma motocin silke don ƙarfafa dama a fagen fama a ukraine a cewar sa jiya lahadi jakarun sa kai na sudan rsf sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar tsagai tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin sudan muna tabbatar da cikakken mu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa kai kayan agaji buɗe kofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauwaka rayuwar al'umma ga cikin raɗaɗin da suke in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar a yau sun ƙara dagewa da azama don murƙushe wannan muguwar ɗabi'a da ke tafiyar da al'ummarsu bisa zalunci a cewar sanarwar To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima can da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. kafin mu yi sallama bari mu isar da sakon ta'aziyya zuwa ga abokiyar aikin mu Aisha Mu'azu da sauran dangi bisa rasuwar mahaifiyarta Hajiya Hadiza a cikin daren nan. Za a yi jana'izar ta unguwar Na'ibawa da ke birnin Kano da karfe tara na safiyar yau da fatan Allah ya ji kanta da gafara ya bada hakurin jure wannan rashi mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.